mutanen da ba su sha wahala sun ba wannan ɗan takara gudunmawa ba su za ka samu sunayensu ake ɗauka ake ba da irin waɗannan abubuwa na more rayuwa waɗanda suka baka gudunmawa suka bi tafiyan suka sha rana suka sha dare suka sha duk wani kalubale aka samu gwamnatin nan dole ne su ma a sa su a ciki damun sun ne domin kansu domin kuma su ma su ɗanɗana wannan romon demokuraɗiyya duk matashin da yake so ya haɗu da Allah lafiya duk matashin da yake so ya gama da duniya na lafiya a yanzu a Najeriya nan bai kamata ma ya fara sha'awun shiga jam'iyyar APC matasan mu ma yan uwanmu da suke cikin jam'iyyar APC wanda aka ba su appointment da wanda kuma aka zaɓe su su ma muna musu addu'a Allah ubangiji ya ranar da su ya jiyo da su su dawo jam'iyyar To jama'a assalamu alaikum a kamar yadda aka sani sunana honorable Naziru Mahmud wanda aka fi sani da Fico. Na zo gidan wannan online TV mai albarka na Y2S domin in yi kira ga matasanmu na Najeriya duba da yanayin irin abubuwa da yake faruwa da mu wanda a koda yaushe ana cewa matasa mu ne ginshikin wannan zamani ko rayuwa kuma ana mana lakabi da cewa matasa manyan gobe. so babban kalubale da muke fuskanta shine a siyasance akwai matsala da muke da shi mu matasa wanda idan ka duba an zo duniyan siyasa ko lokacin siyasa da mu ake amfani tun daga unit level zuwa campaign zuwa duk wani abu da ka sani mu muke katsawa mu raka mu tsare mu jira a tabbatar da ɗan takara ya ci zaɓe idan ya ci zaɓe matsalan da muke fuskanta shine yanda ake mai da mu kwallon mangoro menene kwallon mangoro lokacin da akwai mangoron ana tsotsan sa yana da zaki ba idan lokacin da zaƙin nan ya ƙare kaga za a hurgar da shi ne a bola to matsalan da muke fama da shi kenan na ba a mugun sarki sai mugun bafaje yau idan ka duba gudunmawa da matasa suke bawa yan takarkarin mu idan sun hau shugabanci kuma za tawar matasa da suka ba da gudunmawa wannan ana yin siyasan babu su a ciki na farko yau idan an ce za a ɗauki ma'aikata a ƙasar nan police soja custom immigration da sauransu wa'innan matasa da suka bi wannan tafiya suka ba da gudunmawa sai ka samu duk list da za a ɗauka babu sunan wa'innan matasa din idan romun demokuraɗiyya ya zo wanda zaka ga su shugabanninmu suna turowa ma magabata wanda suke ƙasa a ɗauki list na matasa ko mata domin su amfana da wannan romun demokuraɗiyya za ka samu wa'inda aka ba su wannan aike sai dai su saka matansu 'ya'yansu 'ya'yan bakwane 'ya'yan kawune mutanen da ba su sha wahala sun ba wannan ɗan takara gudunmawa ba su za ka samu sunayensu ake ɗauka ake ba da irin wa'innan abubuwa na more rayuwa so matasanmu muna da ƙalubale akan irin wannan abun da wannan ne nake kira ga shugabanninmu idan yau aikin gwamnati ya fita shugaba ka ce a ɗauki sunayen mutane to kar ka zauna a ofis kawai a kawo maka suna ka yi fasin nashi ya wuce ka bincika suwa da waye aka ɗauka suwa da waye ne suka ba gudunmawa a wannan tafiya an san shugaban an zaɓe ka ba na dimo ka zaɓe ba wai kai kana wakiltar fati ba ne kana wakiltar al'umma ne amma dole kuma a cikin wa'inda suka baka gudunmawa suka bi tafiyan suka sha rana suka sha dare suka sha duk wani kalubale aka samu gwamnatin nan dole ne su ma a sa su a ciki damun sun yi ne domin kansu domin kuma su ma su ɗanɗana wannan romon demokuraɗiyya. Da, kamar yadda ka faɗa Hmm. menene mafita ga matasa da su kan wani irin ina nufin a wannan matsalar da ka kirga me mafita kenan mafita shine kamar yadda na kira ga shugabanni su ji tsoron Allah idan har yau matashi ya ba da gudunmawa ya ba da lafiyarsa da lokacin shi ma gwamnati kuma an samu gwamnati ya kamata a saka mishi da alherin wannan gwamnati din shine nake kira da cewa ba a mugun sarki sai mugun mafaji mafi yawanci shugabannin suna turowa amma wa'inda ake aika suke dabatin wannan abubuwa ne za ka samu dullis duk wani roman demokuraɗiyya duk abun da za a yi matasan da suka bada wannan gudunmawa ba a yi da su kuma da wannan ne nake gira ga matasan mu su gane cewa yanzu fa gari ya waye duk mutum da ya yi maka kai mishi kuma duk mutumin da ka hangi cewa zai yi maka zuciyanka ya ɗauka to ka bi shi ka yi ah, ka bada gudunmawanka a wannan tafiya biye da haka ina kira ga matasan mu da yawa daga ciki zaka ga idan lokacin zaɓe ya zo ana yin su suna koma wasu jam'iyyu musamman jam'iyyar APC duk matashin da yake so ya haɗu da Allah lafiya duk matashin da yake so ya gama da duniyar nan lafiya a yanzu a Najeriya nan bai kamata ma ya fara sha'awun shiga jam'iyyar APC ba matasan mu ma yan uwanmu da suke cikin jam'iyyar APC wanda aka ba su appointment da wanda kuma aka zaɓe su su ma muna musu addu'a Allah ubangiji ya ganar da su ya jiyo da su su dawo jam'iyyar PDP saboda idan ka duba structure na jam'iyyar APC ba sa kaunan matasa ba sa yi da matasa duba da shugabanninsu idan ka duba shugaban su a shekara ɗari kaɗan ne babu yana dab shiga kabari kuma shugabanninsu mafi yawanci zaka samu suna da kalubale tun da aka kafa fatin zaka samu a ah, wane bai da takardar makaranta wane bai da kaza bai da kaza ana yawan zargin su da abubuwa kuma idan ka duba yanzu duk state da APC take shugabanci ko kuma a kasar nan gaba daya zaka samu kwata da ya kamata a bawa matasa ba su a bawa matasa sai kaga an ɗauki wani tsoho mai shekara 80 70 ana bashi slot na matashi ka duba screening da aka yi na sanatoci mutum fa kana ga ya gaji baya iya tsayawa na minti goma wajen screening yana faduwa fa amma haka za a tattara shi kamar dilan gwanjo kuma gobe kaga wai an rantsar da shi an bashi ofis ya aikin minista ya ilahi ka gaya mini kasar nan ina maganan APC tana son ah, matasa a kasar nan don haka shi yasa nake kira ga matasa su gane cewa jam'iyyar apc ba jam'iyya mai son matasa ba ne ba ta son kuma ci gaban matasa a kullum ana mai da mu matasa kamar bayi sai dai mu ta yi musu bauta don haka matasa su gane wa'inda ma suke cikin jam'iyya su dawo jam'iyyar pdp Wa'inda ma kuma suke sha'awar shiga muna roƙon allah ubangiji ya cire musu wannan sha'awa saboda ba sa yi da mutane mutane ne wanda idan ka dubi duk abubuwansu na kama karya ne yau idan an zo wajen zaɓe ba a ma zaɓen su sai dai su yi amfani da karfin mulki su yi kidnapping na wasu kujeru su kwace wasu kujeru su yi amfani da karfin shugabanci. A idan muka dawo nan jihar Adamawa ba ka gani wannan magana da kake zai shafan gwamnatin ka jihar Adamawa? Bai eh to a babu ba zai ai gwamnatin jihar Adamawa idan ka duba ka dubi membobin House of Assembly na Adamawa State na jam'iyyar PDP a cikin kashi biyar kashi hudu da rabi matasa ne. Ka duba komishinoni da mai girma gwamna ya saka a jihar Adamawa a cikin kashi biyar kashi hudu da rabi gaba ɗaya matasa ne ka dubi irin ayyuka da yake kawowa na ci gaban rayuwa in ka duba yanzu ko project da ake yi a Adamawa State suwa suke yin wannan ayyukan dattijo zai zo ya maka aikin wani abu da sauransu ne kaga in ka duba matasa ne shi yasa nake gaya maka ka dubi state da APC take mulki ka dubi state da PDP take mulki the difference is clear misali a Adamawa State duk mutumin da ka ji yana kalubalantar gwamnatin jihar Adamawa idan kai mai hankali ne kana ganin sa ma zaka bawa kanka amsa domin me mutum ne wanda ko a wajen taro a unguwansu ba za ka ji an ce yayi addu'a ba a bude taro mutum ne zaka duba ko a anguwansu ne kuma in ana yin abu yau a ce both side muslim and christian za a yi taro a addinai biyu su bude da addu'a zaka samu wannan ko at least na masu yin addu'a ba za a sa sunan shi ba to mutumin da a society shi ma ba a sa sunan shi ya bude taro da addu'a don ya zo yana kalubalantar wani abu da sauransu kaga yana yi ne don son zuciyarsu it's not complete mutum a ƙarshe eh, sako da nake da shi shine musamman a jihar Adamawa state shine a mu gode wa Allah mu ci gaba da yi wa mai girma gwamna addu'a duba da irin wannan baiwa da Allah ya bamu shi a jihar Adamawa na farko ka duba irin project da a yanzu ƙasa da shekara ɗaya ya zuba a jihar Adamawa. Ka duba hanyar Samunaka, ka duba flyover na Mobi Roundabout, ka duba Duwar Road da za a yi a Barak Road, ka duba Duwar Road da za a yi a bypass na na na Jimeta. Ka dubi irin wannan fa ƙasa da shekara ɗaya ne ya kawo innan manyan project wasu ma wanda lokaci ba zai bari ba in fara. Don haka tallakan Adamawa bai da wani gatan shi bai da wani abun da ya kamata ya sa a gaba shi ne ya yi wa mai girma gwamna addu'a. ka duba irin kamun ludayi na eh, senatocinmu da House of Rep da membobin House of Assembly a jihar Adama. Ka san a jihar Adama jam'iyyar APC ta riga ta mutu. Kuma ina gaya maka nan da shekara ɗaya za ka nemi jam'iyyar APC yadda ka san ina irin kuɗin da neho. Za ka nemi jam'iyyar APC ka rasa a jihar Adamawa. Duk mutumin da ya ce maka akwai APC a Adamawa karya ne babu APC. Dalili na nan shine idan ka duba 20, uh, 2015 ba abun da ba su da shi a adamawa a house of assembly su suke leading a rep su suke leading a senator su suke leading su suke da gwamna amma yau ba su da gwamna Senatoci guda uku duka jam'iyyar pdp ne house of rep pdp ne take leading membobin house of assembly pdp ne take leading so ka gaya mini ina jam'iyyar apc yau idan ka duba ko no zone idan ka je sanatan mu mai wakiltar mu reverend amos yohana Kasa da kwana hamsin ya ajiye rekod da ba a taba samu ba ma a arewacin a northern zone gaba daya a ƙasa da kwana hamsin ya ɗauki yara soja ya ɗauki police ya kawo wani program na rage da talauci mutum ɗari aka ɗauka ba wanda bai samu dubu goma sha biyar biyar ba yanzu an zo an ɗauki mutum dubu ɗaya da ɗari biyu a northern zone su ma za su yi receiving naira dubu hamsin hamsin Allah ya da kafin Christmas ɗin so idan ka duba wannan duka abin da nake ga maka cewa APC ta mutu domin talaka abun da ya zaɓa yana gani a ƙasa duba da irin wa'innan abubuwa ɗin mun yi baibai da shi tun 1999 ba mu samu ba amma sai zuwan wannan bawan Allah sanatan da ya tafi a palliative ma an bayar bai raba wa mutane ba wanda ma har ana zargi ana ga yaransa sun koma sai da shinkafa a kasuwan kuturu a wulbero so idan ka dubi ire-iren wannan abun mu sai mu gode wa Allah da jam'iyyar PDP yadda Allah Ubangiji ya mu irin wayannan shugabanni kuma talakan adama ina gaya masa kar ma ya raba hankalin shi apc a adamawa kan ta mutu babu ita duba da kai kira cewa adamawa kake magana yanzu wariya mm. kai kira magana kan asibitocin adamawa kace duba asibitocin adamawa kuma ka kawo daya mm. a'a ai shi yasa nace maka eh, sauran yanzu ka duba misali irin Aminu Iya Abbas kwanan nan kana ji yanda ya bada ya biya wa dalibai kuɗin makaranta a makarantar futi kuma ka duba irin project da ya zo ya dinga yi ya raba motoci ya ba da haji ya ba da jerusalem ya ɗauki soja ya ɗauki migration ya yi abubuwa da yawa wanda student in fa suka zo social media suna godiya daman shi kan senator mu na uh, southern zone ya yi tazarce ne su yaro ba a yin wata uku bai kawo talakawa project wanda sun gani a kasa, bayan medical treatment waye-waye da sauransu ga abubuwa nan da da dama wanda idan nace zan tsaya gaya maka ayyukan da membobi House of Assembly namu suka yi a dan karamin lokaci da House of da Senator da shi mai girma gwamna to za mu kwana a nan ban gaya maka ban kammala maka eh, eh, abubuwa da suka yi na kawo a ci gaba a jihar Adamawa ba so kuma ayyukan jam'iyyar PDP alhamdulillah abu ne a ƙasa talaka yana gani ba wai abu ne wanda ni ina ga in nace maka gwamna yayi kaza zan gaya maka inda ya abu in nace maka senator yayi kaza zan gaya maka ga inda ya abu babu kame kame a ciki na gode ya yawo Allah ya saka da alheri